dauda su zo su kwashe kayansu Allah ya sha da alfarma annabi da Qur'ani in Allah za a share mu hawaye malam baba ya kuka ya jama'a Allah ya taimaki sarki amin amin dan Allah dan ai yanzu nan muka dawo ka san tun da aka rantsar da mai girma gwamna gamjin ku gusubu mu zauna tun da aka rantsar da mai girma gwamna ba a zauna ba dauda lawal dare ya tsaya tsayin daka kayan da na'in ba dare ba rana akan cewar sai ya tsaya ya farfado da martabar jihar Zama. Allah ya saka mada amin Allah ya saka mada amin dan Allah dan annabi yadda yake kokarin jihar nan mu ta zamfara ya farfado da ita mm. to sarkin yaƙi ni ma ka taimake ni kamar yadda Allah ya taimake ka kamar dan Allah dan annabi ka sa shugaban jam'iyya ni ma ya farfado da ni mm. na je na gaida gyatu mata mm. ta ce ba za ta ƙara karɓar su ta ba na zo an wanke ni wannan gaskiya dan girman Allah ka manta da cewar kai ne wanda ka tsaya ka dage sai ka ta akwati ranar zabe eh kai ne wanda ka dage sai ka saci akwati ranar zabe Allah ma fa idan kai musu laifi ka dawo ka gane kuskuren ka yafe maka iki a matsayina na wanda na gane kuskure na eh. kuma na zo na gaya maka mahaifiya ba a bar wasa ba ce ta ce da ni ba za ta kara karɓar gaisuwa ta ba ta ban zo an wanke ni na ta ba a eh. tafiyar nan ba mutane masu kamala shi yawa yawa ah, malam bawa wannan sako ne zan gaya ma na shugaban jam'iyyar PDP na jihar Ni maganar wanka ne an gama maganar karɓar wanka an gama wanka a jihar domin idan kana da amfani idan mu maka rana idan kana da tawakkali kana da tauhidi ka kade ta Allah shine mai ba da mulki ba wasu ɗiƙaɗi kan banza da wuri ba ya kamata a ce duk yawan da muka yi yawan da muka zamfara da kewayenta a ce da kai muka yi sai da kaga Allah ya bamu nasara Allah ya bamu dama jama'a tsaha zamfara sun fito kwansu da kwarkwatar su sun zaɓi cancanta mai girma gamjin gusau dauda lawal dare a matsayin sabon gwamna shine ka zo kake cewa shugaban jam'iyyar pdp wanke ka to in dai za mu yi wanka sai an yi shekara hudu shekara hudu ya ka ji me zan ce ma ya ka ji me zan ce ma wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa wannan tafiya eh. ta gwamna mai sunan annabawan Allah dauda lawal. billahi lazi da ni za a yi ta ko ku wanken ko kar ku wanken ni zan faɗa rafin na wanka da kaina na faɗo cikin ku in ya so baka sani ba ku bibige ni malam baba wallahi ta da ya ma wallahi ta ku bai baka sani ba ka san girma Allah sarkin yaƙi idan ban kwaso ta da faɗi na heƙe ka da mari ba Allah ya tsine mu albarka na gano me kake wallahi sai heƙe ka da na gano na gano me kake nufi ai ne yanzu na gano duk abin da kake nufi ka san kai na gaya maka nace mm, gamjin lokacin da yake aiki darakta ne a first bank lokacin da yake darakta na first bank nan ya rike aikinsa da gaskiya da rikon amana banda irin lambar yabo da ya samu lokacin da yake darakta na first bank sannan bugu da ƙari kuma kiraye-kirayen al'ummar jihar zamfara ka taimaka ka tuhu kai ne wanda ya dace kai ne jirgin fitan al'ummar jihar zamfara kai za ka farfado mana da martabar jihar mu kai ne wanda muke ganin hakan mu zai cimma ruwa ran da aka ce ka zama gwamnan jihar Zamfara yake ya ji ya gani ya ajiye wancan aiki lafiya ya taho ya kama wannan magana takara na gwamnan jihar Zamfara gadan kuma shi kenan mu mun yi jam'iyyar mu muna bai jama'a tsoro kuma Allah ya kawo gwamna da zai kautar da tsoro i kawo tsaro shi kenan sai a ce ba za a yi da ni ba wallahi ƙarya ne kaga dai maganar tsoro an kautar da an kautar da maganar tsoro an kawo tsaro kuma sai a ce ni ba za a tafi da ni a inganta tsaro ba wallahi ba zai malam bawo bai kanwa yanzu na duk maganganun ka na gane su yanzu abin da za a yi zo mu je gidan shugaban jami'ar PDP na jihar Zamfara daga nan sai mai gidan mai shima gwamnati Kaga mai mun komai. Ai ni tun da kai magana cewar Dauda Lawan ya zo ya yi maganin tsoro zai kawo tsaro. ka san sai da suka yi wata magana yake ni nan na fi karfin duk wanda kuke tunani Allah kawai na sa a gaba ya dogara ga Allah Allah ne zai bashi mulki kuma gashi Allah ya bashi shi ke nan zo mu je gidan shugaban jam'iyya